واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na damcoba a wannan yini da ya dace da yammacin ranar laraba wanda yake ashirin da shida ga watan Ramadan hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan April miladiya dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda muka saba haɗuwa a irin wannan lokaci don tafsirin alkur'ani mai girma dai-dai ya zanto zamanmu na yau ba tafsiri ɗin ba ne kai tsaye saboda jiya mun kammala karatun ko kuma tafsirin suratu yunus to yau da gobe kuma mu taɓo suratu hudu zai zanto ba inda za mu je lokacin rufewan zai yi da ka muka jinkirta shi idan allah maɗaukakin sarki ya nufe mu da rai da lafiya da iko da kuma ƙaddarawansa shekara mai zuwa sai mu ɗauko suratu hud insha Allahu ta'ala madadin haka muka ce yau za mu yi takaitaccen bayanai ko lakta ko muhabara akan abin da ya shafi zakatul fitri zakkan fiddakai shi matsala ta zakkan fiddakai abu ne wanda yana nan kaman azumi ne kasantuwar azumi abu ne da yake maimaituwa a kowace shekara to za ga kowane shekara malamai ba sa gajiyawa wajen sake wa al'umman musulmai bayanai game da abin da ya shafi azumi da hukunce-hukuncen azumi sabida wanda ya manta a tunatar da shi to ɗan adam kuma dama shi da mantuwa ba ka raba shi to haka abin da ya shafi zakkan fiddakai in dai za a yi azumi to lalle akwai zakkan fiddakai da haka kowane shekara al'umma suna da buƙatuwar a sake tunatar da su wannan ibada mai matuƙar muhimmanci to za mu yi bayani dangane da wasu matsaloli wanda wanda ya tattara wannan littafi da yake hannuna ya tattaro fatoyi ne daga lijinati da'ima lilbuhuthil ilmiya wal ifta wato kwamitin ba da fatawa ta dindindin na duniya waɗanda su suke ba da fatawa a duk abin da ya shige duhu ga al'umman musulmai sannan akwai fatuwoyi daga ashekh al'allama abdulaziz bin bas akwai fatuwoyi daga fadilatu shekh muhammad ibn salih al-usaimin da makamantansu don haka fatoyi ne waɗanda aka kato su daga wurin waɗannan hamshakan malaman duniya wasunsu sun yi haɗin gwiwa wani kuma ɗaiɗaikunsu don haka duk abin da za mu kawo zai kasance daga ƙarƙashin abubuwan da suka ba da fatawa a kai ne muna addu'a Allah ya jikan waɗanda suka rasu daga cikinsu rayayyunsu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara kiyaye su. don haka kai tsaye za mu fara wato zakatun fitri zakkan kunu ko kuma kamar yadda muka fi sani a nan shine zakkan fiddakai menene makasudin kiran wannan zakka da zakatun fitri sannan wace sababi ne yasa ake kiranta da larabci zakatun fitri da hausa dai sai a ce zakkan fiddakai na farko yake cewa shi zakkan da kai asalinsa manufan shi ne fitar da abinci wanda mutum zai fitar a lokacin da azuminsa ya zo ƙarshe ana nufin azuminsa ya zo ƙarshe ba wai ana nufin kullum da yamma ya kusa ya buɗe baki ba abinda ake nufi mutum zai fitar da wannan abinci ne a lokacin da watan ramadana ya zo ƙarewa wato ramadan ya zo ƙarshe za a yi bankwana zai bar mu to a wannan lokaci ake fitar da wannan abinci a matsayin zakka ce ta azumi wato zakka ta fidda kai sababinta kuma shine bayyana godiya ma ni'iman Allah madaukakin sarki da yi wa bawansa wajen samun dama na sauke azumin watan Ramadana da kuma kammala shi. Wannan ne ma ya sa aka kira zakkan da suna sadaqatul fitri ko kuma zakatul fitri. Wato, asalin alfituru shine sallan azumi. an kira sallan azumi da idul fitr wato bikin shan ruwa domin asalin alfitru shan ruwa wato buɗe baki ajiye azumin shine alfitru to sai aka kira zakkan da suna zakatul fitr ko kuma sadaqatul fitr wato zakka ko sadaka na shan ruwa amma shan ruwa na gaba ɗayan wato azumin ya riga ya ƙare to tun da azumi ya riga ya ƙare ka kammala ramadan to ga wata sadaka ga wata zakka da za ka bayar a bisa gode wa Allah da wannan ni'ima da ya yi maka ni'ima ce da dama ka share wata guda kullum kana cikin yunwa da kishirwa yanzu ka zo lokacin da ka sauke an baka dama ko da yaushe za ka cika sha sannan kuma a baya akwai waɗanda an fara watan da su dai ba su kammala ba sun rasu akwai wanda ana gobe azumi jibi azumi yana murnan azumi ya zo kafin a fara da shi ya mutu akwai wanda kuma yana yi lafiya ya gagara da aka beje ko ina ba ya tsaya kai kuma Allah baka dama da lafiya da ƙoshin lafiya da dama gaba ɗaya ka samu ka azumci watan gaba ɗaya ga yau ka zo shan ruwa na gaba na ƙarshe wanda gobe shi kenan sallah da makamantansu to ya za a yi ka gode wa Allah akan wannan to ka fitar da zakka na fidda kai don haka ake jingina wannan zakka ko sadaka zuwa ga wannan shan ruwa da mutum zai yi wato na karewan watan ramadana matsala na gaba ma hukumu sadaqatul fitr menene hukuncin fitar da zakkan fidda kai dinna sadaqatul fitri shi wannan sadaka ta fidda kai ko zakkan fidda kai wajibatun ala kulli muslim dole ne tilas ne lalle ne akan duk wani musulmi ya fitar da ita talzimuhu mu'natu nafsihi duk wani musulmin da abincin cikinsa ya zama dole ne ma ya ci to zakkan da kai ta hau kansa kaman yaya mu'natu nafsik dole dole rayuwanka ba iya tafiya sai ka ne me zaka ci me zaka sha ko zai zama ana baka a gidanku ko kana fita ka je ka nema kaga in ana baka a gidanku wato kai dai ka zanto mu mudafin ilaihi ne ana ciyar da kai ne to kaga wanda bai balaga ba to nauyin fitarwan yana ƙarƙashin iyayensa akwai wanda kuma ya balaga amma yana cin na sadaka ne a gida to kaga in baba tar mishi to ya gode in baba bai fitar ba ba ya fita ya je nema dan in ya shigo gida ba a yi tuwo ba yana haƙura ta shi kenan ba zan ci ba a yi kune da kuka a ina zai fita ya je nema to yadda in ta rika ce kana zuwa ka nema to ba maganan ka ce baka da mata ko kai goro ne fita ka je ka nemo abin da zaka ba da fidda kai tunda in babu kana nema ka ba cikin ka to yau babu mai fitar maka da zakkan fidda kai ka je ka fita idza fadula indahu an qutihi wa quti iyalihi al eid wa laylatihi in dai har ya zanto kana da abin da zaka ci a yau din kana da abin da zaka ci an jima zuwa dare sannan bayan abin da zaka ci ga wani abu ya karu a kai to cire wanda zaka ci yau wanda ya karu a kai ka lissafin fitar da zakan fit da kai karkaci a ah, to in na bar ba na da karya a batun ba ka da na karya bai taso ba ka cire na yau kawai in dai ka cire na yau to ba maganan na gobe gobe sai Allah ta iya yiwa ma ba lalle ka kai goben ba in ma ka kai ka fita ka je ka nema da ka in je kana da na cin yau abin da ya ƙaru a kai to ka yi lissafin fitar mishi da zakkan fit da kai kawai shine bayani wannan wajibi ne akan musulmi in dai ka cire abin da zaka ci da kai da iyalinka a ranan a wannan dare ko kuma yinin washe gari na sallah ga abin da za ku ci to abin da ya zagu a kai to karka yi lissafin a sa a sto a a cire zakkan fit da kai Matsala ta gaba hal yajuzu ikhrajuha an jinin shin ya halatta a fitar da zakkan fidda kai wa jariri ana cire zakkan fidda kai wa ƴaƴa wa iyalai da 'ya'yanka da makamantan to wai jariri shi ma za a fitar mishi da zakkan fidda kai ne suka ce mustahabbi ne mutum ya fitar da zakkan da kai wa jariri domin sayyidina Uthman radiyallahu anhu yayi haka amma fa ba wajibi bane fitar wa jariri ba wajibi bane saboda babu dalilin da yazo akan haka dan haka shi wannan mas'ala ba ai saurin sallamawa a haka ba a sheikh Salim ibn Idin al-Hilali da Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Halim al-asari Al-Halabi cikin littafin suna Sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa sallama, fi ramadan suka tattauna wannan matsala da cewa ba a samu nasi sarahatan daga manzon Allah da ya zo da cewa wai ana fitar da zakkan fidda kai ga jariri ba bare kuma da aka samu su masu zarbabi ma suna ta wai matar da take da ciki to waɗan cikin ma sai an fidda mishi zakkan fidda kai ta ce ba a samu wannan hujjan ba sai na usman shi ne da irin nashi taka tsantsan da tsantseni ya zo ya ce to wa jariri kai wa yaron da yake cikin ciki ma afkar mishi sai na usman ya yi istihadi ne sai dai istihadi na sahabi ana karɓa ne in bai karo da nasti ba nastin manzon Allah ya zo dangane da abin da ya shafi fitar da abin da ya shafi zakkan da kai annabi ya ce ala wal kabir ana cirewa ƙarami da babba kaga annabi ya kawo waɗanda ake fitar musu sai ce sahir karami bai ce jimin jariri ba wanda sahirun a larabci kowa ya sani jariri ba sunan shi sahir ba ne bai kai ya zama sahir ba yanzu jinin ne jariri ne baya cikin waɗanda za a fitarwa da zakkan fidda kai don haka wannan matsala jariri ba za a ce za a fitar masa ba don haka ala ayi halin yaro da yake kai a fitar mishi da zakkan fidda kai ya zanto ko da jariri ne an yi watan ramadana daga farko har ƙarshe yana duniya amma yaron da a cikin ramadana aka haife shi ko kuma yana cikin ciki wannan ba a fitar mishi da zakkan fiddakai alal aƙalli ya zanto dai da haihuwan shi ya ga watan ramadana ɗin kwamfule to in an zo za a fitar masa amma bai ga watan ba ko kuma ya ga rabi bai ga rabi ba ya ga wani bangare bai ga wani rabi bangare ba ba a magana fitar mishi da zakkan fiddakai sai mas'ala ta gaba yake cewa hal yalzimu zawju tudratu zawja wato shin ya lazimci miji ya fitar da zakkan fidda kai wa matarsa yadda wajibi ne ka fitar da zakkan fidda kai wa kanka shin dole dole sai ka tarwa matarka cire zakkan fidda kai akan karan kanka tilas ne wajibi ne sannan duk wanda ciyarwansa ya zama dole a hannunka to wajibi za ka fitar musu da zakkan fidda kai to karkashin wannan matarka cinta da canta wajibi ne kanka. ka ba ganin dama ba ne. dole sai ka ciyar da ita an rijalu qawwamuna 'ala nisa ma faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din sai ce wa ma anfaqu sannan ga hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani da Muawiya yake tambayan shi menene hakkin matar ɗayanmu a kansa manzon Allah da ya tashi bayani a cikin bayanin yake an yunfiqaha idza nafaqa ya ciyar da ita irin abin da yake ci wa kansa to kaga matarka wajibi ka ciyar da ita da haka wajibi ne za ka fitar mata da zakkan fidda kai kenan sannan idan ya zama akwai rigima tsakanin mutum da matarsa yaya fitar da zakkan fidda kai zai kasance ana iya samun rigima mai tsanani tsakanin miji da mata wata ma kaga ta yi wata uku tana gidansu rigima ne ya kici ya cinyewa to kaga rigiman da zai sa ka tafi gida ta yi sati ɗaya wata ɗaya wata biyu wata biyar tana gida ba da daba kaga ai ba ƙaramin rigima ba ne to shin idan akwai wannan ta taɓurza da wannan rigima tana can gidansu kana nan gidanka shin wajibi ne za ka fitar mata da zakkan fidda kai ko ba wajibi ba malaman suka ce za ka fitar mata mana duk rigiman da akwai za a duba ne rigiman ya kai ka danno mata saki ne a ka danno mata saki wato tana matar ka ai duk rigiman da za ka yi za ka ce da matata muke rigima to kaga ce matar ka ce ko zaka ce to ai ta yi ta waye ta yi yaji ta tafi gidansu bata zauna a gidan aurenta ba na'am amma dai tana matsayin matarka to zaka fitar mata da zakkan fidda kai sannan mas'ala ta gaba ma kanan da kana ladayhi a fi ikhraj zakatun fitr wa lam yukhrijha mutun ne yana da hali da zai fitar da zakkan da kai amma ki fitarwa ina hukuncinsa kuma wannan yana faruwa da dama misali babba na farko gauro zai ce wai shi ai ba sai ya fitar ba ai hujjan shi ba shi da mata irinsa ne in laye zo sai tashi ba sai ya yi laye ba wani sai ga ya kiwon raguna guda goma sai je sai da su gaba ɗaya kai ba ka yanka yana da mata ne to ina maraban wannan da wacce sai ka ganta ta girma gododo ba ta azumi ke a ba ta hai malam ban yi aure ba to ina ka sharɗanta wajabci sai an yi aure na'am ga kanan goro sai mahaifinka ya fitar maka shi kenan an hutar da kai amma ba fitar ba wallahi yana kanka na ɗaya kenan na biyu ana iya samu ba ma goro ba gashi magidanci ne sai ke fitarwa an yi magana sai ce to ai mu talakawa ne talaka ne fuka rabe Da haka mu me muke da shi za mu fitar ai ban da masara da kyar nake awu da kyar nake kaza wani ka dubi wayan hannunsa ya kai dubu goma ya kai dubu ashirin to wayan hannunka dai ko dubu uku ne ya ita ka sayar ka fitar da zakkan fit da kai wa kanka da iyalinka ba ka da hujja yanzu waya da ya zama laruran hannu kowa na da waya da haka zakkan fit da kai zai zo mutum ya ki fitarwa shi wannan waya din kuma gaya mana hukuncin rike shi a musulunci wajibi ko sunna mustahabbi ko mandubi kaga ba shi da ko daya da haka dan baka rike shi ba zunubi nawa kanka ka ma fi rabuwa da bala'i dan wani dalilin waya sai ya kautar da shi kan hanya saboda barna da yake ciki dan haka babu abincin da zaka fitar da iddakai ka sai da ka to ina da kaddara ne ga waya a hannunka to da me zan rika kira a oho ka je ka sayar ka cire fidda kai wannan dole ne kaga wannan kana da istiqa'a kana da ikon kaftar kurun kaki fitarwa ne to Allah ba zai barka ba akwai wanda ba kudin ba waya ko wani kaddara da zai bayar amma mai yiwa ma'aikaci ne duk wata yana da tabbacin salari zai shigo alat zai shigo to yau ana ashirin da bakwai ga watan April misali, sai lokacin fitarwa ya zo, sai ta ai alat bai shigo ba, zulum bai sallame mu ba. Sai fara raki yana surutu, a wannan baka da hujja, je ka ciyo bashi, in salarin ya shigo sai ka je ka biya, domin wannan kana da tabbat ka zai shigo. Ai abin da bai kai wannan wajabce da muhimmanci ba kana zuwa ka ciyo bashi. wani yana zuwa ci bashi kan tv kana cin bashi kan fanka kana cin bashi kan waya to ba za ka ci bashi kan sauke wajibin da ya hau kanka ba za ka je ka ciwo bashi in albashi ya shigo sai ya tafi a bashi eh, kuma wannan bashi ne mai ma'ana sadaka za ka ba na wajibi zakkan fit da kai Allah zai ninka maka abin da ka kashe ba asara kai ba don ka wajibi ne akan duk wanda yake da iko da dama na ya fitar da zakkan fidda kai dole ya fitar in kuma ya ki fitar wato lalle ne ya ta tuba da neman gafara a wurin Allah domin yana da tarin zunubai a wurin Allah na kin fitar da zakkan fidda kai din sannan kuma fa bayan wannan tuba ko da sallah ya wuce ya cire fa bayar a matsayin ya biya duk da dai Allah bai karba ba amma a cire ya bashi ne yanzu Allah yake bin shi wa haƙƙun lahi a haqqu an yuqda bashin Allah haƙƙin Allah shi yafi cancantan a biya dan ka zai biya a matsayin bashi kuma ya ci gaba da yawan tuba yana koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mas'ala ta gaba ma dabitu adamu jubi ikhraj zakatil fitri yaushe ne za a ce to wane fitar da zakkan fidda kai ba wajibi bane a gare shi waye da waye me ake kula kafin a ce to fidda kan nan wajibi ne to amma wani nashi ba wajibi bane me ake kula kafin a yi haka shine man laysa ladaihi illa qutu yawmal eid li nafsihi wa man yajibu alayhi nafaqatuhu tasqutu an mutun ne ga sallah ya zo ko kuma ranan sallan ne dama wajabcin zakkan da kai ya fi tabbatuwa ne ran sallah da safe kafin a tafi idi to gari ya waye har ranan idi din iyakan abin da ya mallaka fa a ranan shine iya dan shinkafa kaɗan kai wani ma gari ne wanda za a dafa da shi da iyalansa su ci a yinin kaɗai wannan a ranan sallah din kenan iya na ran sallah ne iya abincin da suke da shi to kagan aka ɗauka aka bayar fa to su kansu za su yi ni da yunwa to irin wannan sai a ce zakkan fit da kai wajabcinsa ya faɗi akan wannan shi wannan ba wajibi ba ne a kansa domin yanzu babu ne babu halin samu kuma ɗan abin da yake da shi bai kai ya musu yini ma a ranar sallah ba to yanzu wannan yana da uzuri har wurin Allah zakkan fit da kai bai zama wajibi a kansa ba sai mas'ala ta gaba ma huwa waqtu zakatun al fitr wani lokaci ne ake fitar da zakkan fidda kai aka ce lokacin fitar da zakkan fidda kai yana farawa ne daga faduwar rana na ƙarshen ramadana misali idan aka ce ramadanan zai ƙare 29 to kaga ran asabar ne zai kama 29 to daga lokacin da rana ya faɗi ranar asabar to shi kenan in dai a wannan daren an ga wata to fitar da zakkan fidda kai lokacin shi ya fara za ka iya fara fitarwa tun a daren sannan kuma da farkon ranar sallah farkon ranar shawwal shine ya gari sallah kafin a tafi idi ka yi marmaza ka fitar da shi lokacinsu yana karewa kuma da zaran an fita idi ana fita sallan idi wanda bai fitar ba ya zama tara ne a kan shi in ya zo dole ya fitar kuma Allah ba zai ba shi ladan ya cire fidda kan shi ba hukuba ne ya rasa falalan bai sauke wajibi ba kuma dole ya biya da haka daga ran da aka ce ran sallah wajabcin ya gama tattaruwa kafin a je idi mutum ya yi ƙoƙari ya fitar kuma ya ƙoƙari ya tura ga wanda za a tura mishi amma ya halatta sallah saura kwana ɗaya ko saura biyu a cire fiddakai ya halatta misali ya halatta gobe ashirin da bakwai jibi ashirin da takwas ran juma'a ya halatta kaftar da zakkan fiddakan karana ya halatta kaftar ran ashirin da tara ya halatta kaftar ranar sallah kafin dai a je idi za ka kafin ran sallah da kwana biyu ko kwana ɗaya ya halatta ka fitar amma kafin sallah da kwana ɗaya biyu kar kuma ka ce bari ka cire kai irin yau a a to yanzu kuma ka yi zarbabi bai yi ba ko ka cire gobe bai yi ba ka fara dai daga jibi ko gata in ba ka ba kana iya bari ran azumin ƙarshe rana ya faɗi sai ka cire ko a daren ko da safe dai kafin aje idi wallahu a'lam sai mas'ala ta gaba ma huwa ta'khiru zakatul ma hukumu ta'khiru zakatul fitri an waqtiha ina hukuncin jinkirta fidda zakkan fidda kai daga lokacinta yanzu ga lokutan da muka ji ana fitarwa kana iya cirewa sallah saura kwana biyu kana iya cirewa sallah saura kwana daya kana iya cirewa ranan sallah kafin aje idi to amma sai aka samu wani mutum kawai shi yayi ta jinkiri har lokutan nan gaba ɗaya suka wuce aka je idi aka dawo wai sannan ne yake maganan bai cire da kai ba kuma da gangan to irin wannan yana da zunubi a kai inda gangan ya yi ba mantuwa ba akwai tarin zunubi a kan shi kuma wajibi ne ya tuba kuma ya rama ya cire ya bayar kuma Allah dai bai karba a matsayin ya soke wajibin ba ba amma dole ya fitar ya biya ya rage wa kanshi ɗan bala'in domin ibada ba ta sauka don lokaci ya fita kamar sallah ne lokacin sallah ya yi kana ji kana gani ba wani uzuri ba mantuwa ba haka kurun kana ta gani lokaci ana ta sallah har lokacin ya wuce zance mafi inganci ko ka yi sallan nan Allah bai karɓa ba amma dole ka rama a matsayin tara amma kuma Allah zai kama ka ran kiyama ka danna farilla baka yi ba ibnu taymiya ce sai ka yi ta tuba har ran da zaka mutu to haka shi ma wannan zakkan fit da kai ka fitar sakaci irin naka kai dile ka ki fitarwa har ya kai aka je idi aka dawo to ka yi ta tuba har ran da zaka mutu kuma dole ka fitar da shi a matsayin tara amma idan mantuwa ne hakan ya sa mutum ya manta shi aka gaba ɗaya sai da ya da daga idi ya tuna to kaga Allah baya kama ɗan adam da laifin mantuwa ko kuskure to a nan sai mutum ya fitar ya bada shi tun da mantuwa ne ya same shi ma miqdaru zakatil fitr abinda ake fitarwa na zakkan fidda kai yaya adadin abin yake sa'un min tamrin aw sha'irin aw zabibin aw uqtin aw ta'amin burri aw tamri aw urzi wa nahwaha min qutil baladi li shakhs a takaice idan dibino mutum zai fitar busasshen dibino ya halatta a fitar da shi ko kuma acca ya halatta ka fitar da acca ko busasshen alkama ko kuma uku dambun nama kai sai ka auna dambun nama ka bayar yawwa ko kuma ka samu wani kaza ka yayyanka sai ka ce bari a yi awon shi ko abinci ya halatta ka fitar da duk waɗannan a matsayin fidda kai to in za ka fitar da su ya za ka fitar shi ne sa'i ɗaya ne shi wannan sa'i shine in ka samu wannan budun nabi babba guda ɗayan shine sa'i ɗaya to za ka mishi cika ne cika gaba ɗaya kamar yadda ake awon mudu haka za a cika ba za a mishi cikan ruwa ba a'a za a mishi cika har guru gaba ɗaya yadda ake awon mudu haka za a mishi wannan ciko ɗin sai a cika gaba ɗaya to an juye wannan sa'i ɗaya ka fitar wa kanka in kana da mata sai ka sake mata wannan ciko sai ka zuba ka zuba na matarka in akwai ɗa sai ka sake cika ka juye ka zuba ɗanka in goro ne ka cika da yayi sai ce nan sai ka yi wa mabukaci in kana ga ka da kai wani sai ka ƙara a matsayin sadaka fi sabilillah idan kuma ba a samu wannan babban mudun nabi ba akwai mai binsa to in mai binsa aka samu guda biyu yana matsayin sa'i ɗaya in kuma ƙananan aka samu ƙanana da na ƙasa gaba ɗaya to kowane in dai ƙanana ne guda hudu ne yake matsayin sa'i ɗaya guda hudu yana matsayin sa'i ɗaya in ba haka ba a samu waɗannan mudun nabi ba sai a samu kwanon awu namu kwanon awu mudu kwanon awu namu yanzu mudu a wurin mu ya sha banban da wasu wuraren don yanzu ko kano ka je ko gombe mudu a wurinsu shine gwada ciki kuma a wurinmu wasu adama da sauran suraye da dama an je ka ce a ban masara mudu sai ga an ɗauko maka wannan kwano shakaɗe wannan gwada ciki su shine mudu a wurinsu to a nan in za a yi maganan fidda kai za a gwada da kwanon mudu dama da akwai kwanon da sai mu ɗaga a gani wani babban mudu namu ne na nan to za a mishi cikar ruwa ba za a mishi cika na tozo ba babban mudu in an cika shi sai a yi lebur ɗin, sai zama an mishi cikar ruwa daidai wa daida fasifasi haka to wannan yana matsayin an fitar da sa'i ɗaya kenan guda biyu sa'i biyu in ba ka ba kana ana iya gwada da hannu amma hannun ya zama matsakaici ba hannun da ya zama babba sosai ba ba kuma hannun da yake ɗan ƙarami ba tsokakke ba tsaka tsakiya. idan aka cika hannu ɗaya aka zuba hannu biyu hannu uku hannu hudu kai yana matsayin sa'i ɗaya ne wato aka samu hannu matsakaici za a gwada da shi to za a ɗibi hannu hudu ne yake matsayin sa'i ɗaya don an gwada da wannan biyayi wannan dai shine miqdari abun au abinda za a gwada abinda za a fitar da zakkan fiddakai kai to kowane mutum daya in ku goma wa mutum goma za ka fitar kowane mutum ɗaya za a fitar mishi wannan modun nabi wannan sa'i ɗaya ɗin kenan in mutum biyu ne in mutum uku gwargwadon adadin gwargwadon yawan yadda za a zuba kam yu'adilu sa'i bil kilo to waɗanda su kuma suke yin awu da kilo to inda kilo kilo nawa ne zai ba da sa'i ɗaya sai ce to garurukan da suke amfani da kilo to idan za su ɗauki sa'i ɗaya to sa'i ɗaya na matsayin kilo uku ne kilo uku yana matsayin ɗaya to haka sai a auna kilo uku na shinkafa ko masara ko dambun nama ɗin ko alkama ko acca da makamantansu babban abu dai ana duba utul balad garin da kake menene mafi yawancin abincin mutanen garin abinda mutane suke ɗauka a matsayin shine abincinsu ba wanda za a ci a zauna a kai a matsayin abinci to wannan idan an same shi shi ake kira a matsayin ana iya fitar da zakkan da kai da shi yanzu misali ayaba abinci ne kankana abinci ne amma yana matsayin kut da in ka zo cin abincin rana sai ka ajiye ayaba ko kankana ko karas ka take ta sai ka sha ruwa sai ka ce sai mu haɗu a dare ba iya iyawa wannan sunan shi abinci ne na marmari yawa. to wannan ba a fitar mishi da zakkan fit da kai amma kaman dibino da muka yi magana su larabawa a wurin su yana matsayin kut ne to mu yanzu a nan ma an ka cire dibino za mu iya cewa bai yi ba don baya matsayin kut galibi ga mutum ya tura dibino ya kora ruwa to wallah ba abinci ne ko a mota zai tafiya kaga yana cin dibino kafin a samu restaurant ne a tsaya to amma su a can za ga mutum ya take ta a matsayin abinci kuma suna iya sarrafa shi a gyara shi ya fito a matsayin wani abinci ne mai zaman kanshi to idan aka samu wannan su a wurin su kut ne mu a wurin mu ba kut bane da haka yanzu mu kut a wurin mu da zai zama abinci da ake rayuwa akai ka kaman masara ko garin masara din ko shinkafa ko taliya za zo mu yi bayani akai waɗannan zaka iya auna su a matsayin fidda kai kuma shi abincin fidda kai da zaka fitar na farko zama abincin da mutanen garinku suke rayuwa da shi sannan in ya zama abincin da ya fi kowane abinci tsada ne to ka fi samun lada yanzu da mutane za su gane fitar da zakan fidda kai da shinkafa ya fi kowanne lada don abu biyu na farko ya fi masara da duk zaka fiyar tsada duk dawa gero duk abin da zaka cire na abinci shinkafa ya fi tsada sannan na biyu lokacin da ake cire zakkan da kai dama mabukata me suka fi bukata ne a lokutan shinkafa ne to da zaka ba shi shinkafa ka gama mishi komai hatta addu'an da zaka samu a wurin shi na musamman ne dan yanzu duk wanda ka kai mishi masara in dai gidan ba shinkafa yana tunanin ya sayar ne yayi cuko ya sayi shinkafa kuma in ka kai mishi masaran nan ba lalle ya sayar da shi a saya mishi yadda ake sayarwa a kasuwa ba yanzu mudun masara nawa ne ɗari uku da hamsin ɗari hudu to <laughs> ɗari uku da hamsin kakon zuwa ga yawon ba yanzu ɗari uku da hamsin na in ka ba mutum masara ya je ya sayar ko kowa makocin shi zai sai sai ga jana kira mishi an mai mutunci ɗari uku an mutunta shi ba ka wani ya ce to 250 aka ƙara ah, ni ta ban da niyan sakin aka na bukata zan tunje ka to shinkafa kuma in zai sayar yanzu in zai saya sai ta ɗaya da uku wannan namu na gida fa ba kuma na forin na wajen ba da za a ce sai 15 da sauransu mu kuma mun nace sai na wajen an gyaro na gidan ma ce ina ina indian <laughs> to in za ka ba mutum shinkafan nan ya fi ba ana nufin lalle-lalle sai shinkafa ba ka bayar da gwargwadon abin da Allah hore maka inda hali ne ka ba da shinkafan shi ya fi amma ba hali iya abin da akwai masara ɗin ne falilla alhamdu sai a ba da masaran ko dawa shi ma abinci ne sai a ba da shi ma hukumar ziyada ala zakatun fitur ina hukuncin ƙari akan zakkan fidda kai ka zo ne za ka fitar da zarkan da kai kai da matarka ka cire naka ɗaya ka cire nata sai ga abin ya yi kaɗan sai ka ce bari in ƙaro a kai don in daɗaɗa ma wanda zan kai mishi in ba shi da ko kuma in raba waɗanda zan ba su ina hukuncin wannan ƙari ba laifi musamman ma in ka sa da niyyar sadaka to za ka samu ladan ƙarin wani sadaka da kai sannan kuma ko baka ba da labari wa talakan ba karka je ka ce to ga zakan fit da kai ni da mata ta karka ma ce mishi ka kara akwai amfanin ka ba shi labari din amma dan baka ba shi labari ba ba komai abin da yasa shine wanda zaka ba shi ta iya yiwuwa shi ma ba shi da abin da zai bar yana jiran wani ya kawo ya baya don ka zo ka ce ga zakan fit da kai fa na da iyali na shi ma dama daga shi sai iyalinsa ba zai ma sabon gwada ba kawai shi ma sai ya mika a kai ma wani ya halatta dama haka to in ka mai ƙari sai baka faɗa ba to kaga da ka faɗa mai yiwa zai dan rage dan shi ma mabukaci ne sai ka ce kawai na da iyali na sai kai ma wani to kaga ya tafi da ƙarin shi ma to dai ba matsala wai dan baka bashi labari ba eh in ka bashi labari baka bashi labari ba matsala kai kai ne tsakaninka da Allah inna ma wajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura mas'ala ta gaba Hali ya juzu ikhraju zakatil fitri nuqudan shin ya halatta ka zo fitar da zakkan da kai madadin ka sai shinkafa ko masara din nan ka fitar sai ka je ka nemi kuɗi nawa ake sai da mudun masara ne 350 to dama mu biyar ne da ni da matata da 'ya'yanmu uku to ɗari da hamsin in an buga zai ba nawa zai ba da naira dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin sai ka cire dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin sai ka samu wani ga zakkan fit da kai ɗina ya halatta ko bai halatta ba ka ce bai halatta ba bai halatta ba domin duk hadisan da annabi ya maganan zakkan fit da kai har sunayen kalan abinci annabi yake kira sannan annabi a ƙarshe ce ugunuhum ku wadatar da mabukata daga sa ido da roƙon abinci ku ba su abinci a wadata su da abinci ta ka sai ka ji ce a ba da alkama a ba da kaza ai ya san da kuɗin bai kira kuɗi ba don haka bai halatta a fitar da zakkan fit da kai da kuɗi a madadin abincin ba bai halatta ba sai malamai suka ce to akwai waɗanda suke ɗaura mutane akan cewa wai ya halatta ka ba da zakkan fit da kai da kuɗi a madadin abinci ka ce duk wanda ya karɓi wannan fatawa idan ya je cire kuɗi a madadin fidda kai zunubin yana kan malamin da ya mishi wannan fatawan da haka ba a cire zakkan fidda kai da kuɗi a matsayin fidda kai sai dai ɗauki kuɗin ka je ka siyo abincin ka bayar amma ba ka ba da kuɗin ba liman ta da dufa'u zakatul fidur. idan ka auna zakkan fidda kai mawaye za ka bayar gawa ake ba da zakkan fidda kai sai ce ana ba da zakkan da kai ne ga talakawan cikin musulmai ko da masu sabon Allah ne karkace wani zan ba shi da kai mabukaci amma an nan ne ne, wallahi wannan kana ba shi sai sabon Allah ai yana shan sigari ai yana shan wiwi wani da irin gulman shi ai baya biyayya wa iyayensa wani ai kai kaza kaza wai dan sakon shi sai ka ce ba za ka ba shi ba a bai halarta in dai yana ba dai musulmi bane ne da yake bai kafirta ba ai kuma dai mabukaci ne ya halatta ka ɗauka ka bashi kawai kai abin da za ka lura babban abu shi ɗin mabukaci ne talaka ne yana cikin bukata eh yana cikin bukata to ɗauka ka bashi kawai akwai wanda za gan shi ɗan cata ne ɗan karta ne ɗan ludo ne ɗan cata ne ɗan shaye-shaye ne in kuɗi ka ba zai yake kashe duk a sigari a in ka ba shi abincin zai kai wa iyalansa wani ɗan shashi an dama duk gidan yana barin su da yunwa sai dai matan ne ta je nema to kaga kai ka ba shi ai a matsayin abinci kuma mabukaci ne ka fitar da su daga yunwa ai to ya halatta ka ɗauka ka ba su sannan kuma duk mutumin da zahirinsa ya bayyana maka mabukaci ne ka ɗauki zakkan da kan nan ka bashi ko da a ne shi mai kuɗi ne to kai ba ruwanka da leƙen baɗi a zahiri ka san a ido ma sai gane wannan yana cikin bukata to karkace za ka ba wani ta ina wannan kana ganin shi mai kudin ɓoye ne ai a ɓoye mai kudi ne a ido ne kake ganin shi talaka ka san noman da yake yana son buhu hamsin buhu talatin buhu arba'in ai kana ganin shi ka kaza to amma fa a zahiri kuna ganin shi da yunwa to batun ai yana da kaza yana da kaza ko ku gani ba ai ai an ce yana da motoci a kuri kaza an ce an ce an ce ko to ka bar kila wakala an ce ne ka bar shi a an ce me ya bayyana maka a zahiri mabukaci ne ka dauka ka bashi kawai yana da wadata ya kiya nuna ne ba ruwanka sai shi da Allah akwai masu irin waɗannan ga wadata amma kuma zai nuna mutane ya fi kowa talauci matsolo kenan ake kiran shi in ka ba shi har sai durkusa yana ma godiya amma fi ka arziki in ya bayyana kowa ya gano yana da shi to sai a daina ba shi amma bai gama bayyana ba amma dai ya bayyana dai yanzu a matsayin mabukaci ne to a ɗauka a bashi a matsayin mabukaci din sannan ya dace ga duk wanda zai fitar da zakkan fidda kai a talakawa din son samu ka dubi mutanen kirki eh karka ji an ce to ko mai sabo Allah ka fara lalima ina masu sabon eh ka fara duba mutanen kirki eh wani ma gashi mutumin kirki tare kuke sallah kuna sahu kullum ka ji kowa sanin matsalan shi to karka dauka ka kai nesa mana ga mabukaci na kusa sai ka dauka sai ka bashi ai sannan kuma in ka bada da zakkanka ga wani kai ka dauka mabukaci ne to wata ka zo wuce ka gan shi ya sa ka yana ɗan aiki ba ne a gari ko dan gudun hijira ka ɗauka ka ba sai ka zo ka ji ai shahararren mai kuɗi ne kar ka ce zakkan fit da kanka bai ba yayi zakkan fit da kanka yayi ba komai ba abun da ya cutar da shi mun ka wani kissa ai anan na wani wanda ya fitar da zakka cikin dare ya bayar gari ya waye sai aka ce ai karuwa ce yaji ana ta zance sai zakka ya ɓaci ya sake fitar da sabo ya bayar a dare baya so wai a gane shi ne fi sabilillah gari ya waye sai jana ai shahararren bara wannan ya samu babban kyauta aiki ya bace ya sake fitarwa bar sai jitta ai wanda yafi kowa kudi a garin nan sarkin masu kudin garin nan ya samu kyakkyawan kudi Da haka ya kwana zai sake sai mafarki mala'ika jibril ya zo yana ce mishi a karka sake ai wancan da ka bata tana karuwanci? da tana talaucin ne mai yiwa dan tana zinan ne mai yiwa dan talauci take karuwanci yanzu ka ba ta samu jari ta daina zina ka taimake ta wancan kuma da ka bashi barawo yana sata dan babu ne yanzu ka bashi na jari shikenan ya daina sata wancan ga dukiya ga baya sadaka baya zakka yanzu da kai ka tana mishi tarko ka koya mishi wa'azi ashe yana da shi ya bayar Da haka duk yana kan hanya kaga zai cutu ba kenan sannan yake cewa yuskinu fi baiti walidihi mutum ne yana da matarsa amma kuma a gidan iyayensa yake daga galibi yau matashi zai aure yana family house ga ɗan yankin shi da shi da iyalinsa to da mahaifin ya zo fitar da zakkan fidda kai sai ya fitar mishi da matar shi aka fitar musu aka ce shi kenan an gama musu shin hakan ya yi ko bai yi ba ya yi idan uba ya fitar da zakkan fidda kai gare ka har ma da 'ya'yanka har da matarka ba laifi ya yi zakkan da kanku an gama muku komai wa in akhrajta min malika an nafsika wa an man ta'uluhum fa huwa afdal amma da za ka fitar kai da kanka ka cire wa matarka da ‘ya'yanka da ya fi falala amma da mahaifinka ya cire ya yi karka ce ka ce baba ba na so wani baban saran shi ya ce, da ka sai ka bari a fitar ya yi in ya so wani lokacin ka ce to baba ka bari ni kuma banan ta in fitar mana me za ka iya bari bana baba ya fitar shekara mai zuwa kai kuma sai ka yi ta ka ce to baba ni ko bari in fitar mana sai kuma ka samu al'abdalu a yi kai ma da yake cewa domin me yasa aka ce in kai kaftar ya fi saboda an yi maganan ka cire ne ai amma sai dai dan ya cire maka yayi sai yake cewa hal yajuzu lil ab an yu'ti al fitr ila ibnatihi al mutazawwija mutun ne yazo da zakkan fidda kai da ya fitar zai raba sai ya bayar da wani kaso akai wa yar shi da take aure a gidan mijinta akai mata ya halatta ko bai halatta ba abin da ya sa ya haka yace a mata domin ya san sana'an mijinta da aikin mijinta ba shi da hanyar da zai samu musu abin da zai wadace su kenan dai ya san mijinta yana fama da yanayi na talauci to sai ya cire ta aka yi wa ƴarci a gidan miji malam suka ce bai halatta ba in zai tar ya ba miji ba ya bata ba kuma ka san galibi nan ana kurakurai to da dama uba zai cire ko zakkan fi da kai ko zakka normal haka sai ya ba yar shi a gidan miji ita kuma za ta rike mata sai babana ya ban haka suke da haka ko da ba ta sayar ba za ta ajiye ku ci amma fa sai an dinga gaya maka eh. mai gida masaranmu ya ka to ke ba eh wana yana wane sai ka ce ai babu kawai <laughs> abin nan mana haka suke za a ba su zakkan fi da kai kai mata mata har yanzu suna da bukatan training fa bayan wa'azin da za a yi musu wallahi sai ka rika ajiye matanka kana koya mata zamantakewar rayuwa an baka ba rashin hankalin yayi yawa ni ko banan nan naga irin wannan Mata mijinta yana faman awu mahaifinta ba bata zakkar rabin buhun makara har yau din nan da nake maganan fa bata bashi ba yana ta awwai ta aje in masara ya hauta sayar in ya kare kuma sai ta zuce mishi ya kare haka yanzu ya fara za su iya sati biyu ba garin yana ta rema yana ta fafutuka na tan ba za a kawo ba shi kuma uban wai ya bata wannan wani irin rayuwa kuma shine in matsala ya faru ka zo ka ce ai yana barin ta da yunwa eh to nawa muna bata masara kana bata biya amma kana bashi ne sai dai ka mata gori wannan ba daidai bane ka kira shi ka bashi gashi dan me dan ya kula da yarka ka san da in ka bashi ba zai sayar ba zai ka a dafa kuma zai ce baba ne ban zai ci gaba da mutunta ka duk rashin mutuncin da ta mishi wallahi ba zai iya zagin ka ba dan zai ce baban da tijo ne ke kan ba dan darajar babanki ba ai ina to amma irin wai a ba mata wallah ana zuga mata yana hada rigima kowa san yadda me zuko ya zuga mata to wani ai wani karamin me zuko ne <laughs> ba ya dauka ya ba matar shi wallah akwai rigima akwai matsala matan mu matan mu sai a hankali matan mu na yankin Hausawa din nan matan mu na arewa wallahi akwai gyara cikin al'amuran mace ba ta iya samun alheri fa ta nuna mijinta wata ma za ta je ta samu alheri tana kuwa ba ta so mijin ya san ta samu alheri amma mace ta kwarai ta samu alheri za ta yi ajiye mijinta ga shi na samu kyautan dubu goma a to Allah ta albarka mai gida ɗauki dubu biyar mace don kin haka mai a ciki amma maza ai maza ba ƴan goyo ba ne wallahi eh amin kaza da ka sai ga ta je tana yi wani banza a gefe tana yi wani kawunta wani ɗan uwanta wani kaza amma mijinta ba ta iya yi mishi wannan duk ba addini bane sai an nuna mata mata fa islamiya fa ba karatu kadai ake koya musu ba ba kawai zuwa koya musu qur'ani hadisi ba sai ga mace tana islamiya wallahi wata mijinta wallahi sai zai fara zagin malamai ta tire ta islamiya za a sai rashin kunya islamiya ta koya malaman islamiya sai kun gyara ba karatun kadai ba fa sabbi da su amsuna hadis wallahi ba shi kadai ba kuna koya musu karatu kuna ajiye su ne kuna koya musu yadda ake zaman aure amma kuna ta koya musu karatu rashin mutunci kaf suna yi a gidajen mazajensu wata wallahi in ta zo wurin tafsiri ta je wurin islamiyya yadda za ta da sadaka ba ta yi mijinta irin sadaka a gidanta magi ɗaya in ya gagara za ta ga sai dai a sa magin bai isa ba in ya zo to ke ya ba magi to ai ɗaya bai ya kuwa yawa ko gishiri ba ba wala wai to ai baka nan baka ka gishiri ba fi sabilla ka ji rashin mutunci amma kin je tafsiri kin je wurin wa'azi kin iya dunkula naira ɗari biyu sai mu zo ai mata sun fi maza ta Allahu akbar wallahi wannan munafurci ne wannan munafurci ne wannan kweri ne malaman islamiya wallahi sai kun musu training kun gyara su ku gaya mata duk taimakon da kika bar wallahi ba lada in mijinki ba ya samu, wannan alkhairi da ki zo ki sa mana ɗari biyu gidanki ba magi kina jiran ya kaki je na 200 magin 200 da yawa sai ki sai magin naira 200 mun yasa sadakan masallacin mun yasa sadakan islamiya sadakan da zaki ba mu kin ba wa mijinki za mu miki addu'an ana ne haka za musu wallahi sai an koya musu in ba ka bi wasu kananan abun nan wallahi sai ta ji akan ta zama bazaura auren ta ya mutu ba a koya mata yadda za ta yi zamantakewa ba da haka mata su ba yawan karatu ake musu a islamiya ba ana koya musu karatu su gyara ibada ana kuma nuna musu yadda ake zamantakewa aure su mata fa Islamiya wa'azi ya fi yawa wa'azi ya fi yawa in an yi sati ɗaya wa'azi sati mai zuwa an yi karatun kwana biyu kwana ɗaya wa'azi su sai an dinga wa'azi su ɗin suna da yawan mantuwa ka dubi mace ta sha wahalar naƙuda za ta ce ta da haihuwa har abada tana hawa ta gara wala ta manta wahala shekara ɗaya biyu za ta ce to mai gida ba a samu ƙari ba kuwa ta manta da duk wahalan da ta sha to mata suna buƙatar wa'azi a koda yaushe kaji sun fi yawa a wuta to malamai za ku ta koya musu karatu ba su iya zaman aure ba wallahi sai su shiga wuta an je a su ce malam bai gaya mana ba malam bai gaya mana ba su kuma mata suna yadda da maganan malamai da haka sun zo islamiyya an kace wallahi su kiyaye kaza kika tema ge ɗaya lada dubu ranar za ta gwada ai an ta islamiyya rana lada dubu to malamai ko za ku gyara musu zamantakewan aurensu sai an nuna musu komai da zamantakewa da komai da haka uba ka cire fit da kai wai yarka tana fama a mijinta yake fama ɗauka ta ba mijin sai ya tsayar da ita in ba ka ba kana ba matuka sai na mazajen suke yi wallahi za su raina maza don haka ya ɗauka ya ba mijinta amma ya ɗauka ya ba 'yarshi shi bai ba amma yana da ɗa ɗansa yana da iyali ɗan yana da zaman kansa da matar da gidansa da saɗinsa sai zama ɗan yana cikin mabukata da ya dace a mishi sadaka to uban kuma ba shi da halin da zai iya ba shi buhu ɗaya mudu kaza to in zai bar a matsayin zakkan da kai to yana iya ba wannan ɗan tunda shi yana rike da ‘yar mutane amma ‘yar ‘yar cikinsa kuma ba zai ba ta ba amma misali ka cire kana da wata kanwa da take gidan aure kana da yar yarka da take gidan aure akwai innarka akwai goggonka akwai kanwar mahaifiyarka da take gidan aure wannan kana iya ba su yarka ce da take gidan miji wai dan tana wani hali ita karka bata sai dai ka ba mijin nata ina maganar da ake yi sannan kuma mas'ala ta gaba hal yajuzu daf'u zakati li jam'iyya tar'a majmu'atun min al-fuqara shin ya halatta ka fitar da zakkan fidda kanka ka je ka ba wata kungiya wanda wannan kungiyan tana kula ne da al'amuran talakawa misali a yanzu yadda muke da kungiyan marayu sai misali a ce to kuma akwai kungiyan kula da gajiyayyu da talakawa da mabukata duk a hankali zamu zo mu samar da waɗannan sai a ce to misali ga kungiyan kula da gajiyayyu kaga ita kungiyar za ta rika la'akari ne in an samu ga wani gajiyayye ga wani mabukaci to tana da sunan shi to ire-iren waɗannan kungiyan ya halatta ne wai in na cikar da zakkan fidda da kai dina madadin in kai talaka sai ka wannan kungiyan tunda in ta tara ai tana duba mabukata ne sai ta rika basu. yadda muke ganin a sunna tv zakka da wakafin sokoto din can mm. zaga ana tara mabukata to ina amfanin in cire zakan da kai sai in ba kungiyan aka ce ya halatta kai su din ma wa kungiyan ya halatta ina kuɗi da muka ce ka tarka ba da kuɗi madadin fit da kai bai halatta ba to in wa kungiyan ya halatta ka dauki kuɗin sai ka duba masara nawa ne shinkafa nawa ne na mutum nawa sai ka ɗauki kuɗin sai ka ba kungiyar gashi na bar a matsayin fit da kai dina ita kungiyar da ta karbi kuɗin ita za ta je ta sayo abincin ai sai ta raba abincin to zakkan da kanka yayi ya halatta a yi wannan kuma za ga wani lokacin za ka ga mutum ma baƙo ne a garin to bai san suwa mabukata ba to kaga irin wannan ƙungiyar kuma sun san duk wani mabukata don aka tara aka ba zai fi amfanarwa yanzu zamanin annabi ƙungiyar ake da shi musamman abu hore da shi ne mai kula shi ne shugaban kungiya da duk shekara shi ake tara mashi an tara ran sallah da sassafe za a zo tun asuba ana tarabiya kai gidan wani kai gidan wani kai gidan wani haka za a bunƙasa al'amura haka ake yi da aka wata ran abu hure da aka ajiye shi yana kula cikin dare sai ji ana ta tattaba buhu haka cikin duhun dare kawai sai je sai kamo hannu sai ji wani tsoho ne waye kai sai ce wallahi dattijo ne ni mabukaci kaza kaza inwa ga iyalai sun yawa ga tsufa ga shekaru ga kaza ba abinci ni ma ba hali ba ne a yafe ne ta gore da ji tausayin shi to baba to a daina dai baba ba girma. doka ka je ana zuwa kai sallah su ba sai annabi ya ce abu hurairah wai me ya faru ne abu da jiya kai da wani mutum to annabi har ya ji wallahi wani dattijo ya rasu abin tausayi in ka ganshi ga yunwa ga shekaru ga kaza annabi ya ce ya kuka yi ta a na mishi na tsaya na bashi abinci amma alkawarin ba zai dawo ba annabi ya to zai dawo abu hurairah ya ce tunda annabi yace zai dawo to na tabbatar zai dawo ta haka ya rana na biyu sai ban yi bacci ban likimo na yi kurin sai na sake jin shi na zuwa baba ya aka yi yace dana wallahi ni ma ban so in dawo ba ɗana wallahi to baba gaskiya jiya na daga ma kafa to yau za mu yi ta karkata ki dawo ka ji baba yace ce eh sai ya ba ya gashi ana idan da su ba sai manzo Allah ya ce da ya kuka yi da mutumin naka ya ce ya wallahi sai da ya dawo ya ta na gaya ma yace to ya kuka yace yanzu kam mun rabu yayi alƙawari har abada ba da yace wallahi zai dawo to da annabi yace zai dawo na san zai dawo da ka yace cikin dare sai gashi ya yace na kama shi ce yau kam zai magana ce ba sauraro yau kam yace to ɗana zan baka wani abu kai ma ka kyale me za ka ba bana karɓar cin ya ce wani addu'a zan baka in dai kana baka sake ganin ɓarawun dare ba sai ce me sai ta ayatul kursi in dai kana yin shi kenan za ka yi bacci ba wanda zai gosa ta da ka ana asba na ya ce abu ya koya da mutumin kai ta sura gashi gashi gashi yanda muka yi sai na ya ce na'am sadaqaka huwa kazu gaskiya ya faɗa maka amma fatan tirin makaryaci ne yace ko manzo Allah ya ce kwarai sai ce wa annabi ce wai ka bo kai ka san da kuka kuke ta wannan abu yace ah, yace shedan ne fa iblis in kai ne fa yanzu ne zaka fara karkarwa shedan to kaga muhallu shahid abu hure da kaga an sa shi akan kula da abincin fit da kai da ake tara kaga ko kungiya na kula da wannan al'amarin kenan to ya halatta a wannan sannan kuma aina yukhruju muqimu kharij baladihi zakat fitrihi kai ne sannan dan to bane kai sai tafiya ya kama ka misali dai yanzu a tawadan da suka tafi umaran nan sai ga kai yanzu kana umara zakkan fit da kanka ya zaka yi kaga dai dole zaka fitar da zakkan fit da kai to zaka fitar da zakkan fit da kan anan ko zaka fitar a can to sai malamai suka ce inda sallan azumi ya zo maka inda azumin ka ya zo karshe can zaka fitar misali yanzu kana can ya kana umara ga sallah ya zo to sai ka fidda zakkan fidda kanka a can yin haka shi yafi falala amma kuma in kai kana can iyalanka suna nan kaga shine wanda galibi kuma abin yake faruwa kai kana can matanka ƴaƴanka suna nan to babu laifi ka sai iya naka sai ka cire sai ka ba mabukaci a can amma yanzu a can akwai mabukaci to misali dai ko ba a can Saudiya ba ko wani gari kake a Najeriya kana Gombe ne kana Adamawa kana Taraba kana iya cirewa iya naka sai ka ba mabukaci a can iyalanka kuma sai ka turo musu sai ka ce su kuma su fitar da nasu a nan in ba ka sai ka cire musu duka a can ka ba da mabukatan can yayi ka turo musu ka ce su cire har da naka duka a nan shi ma yayi mas'ala ta gaba ma hukumu naqal zakatu fitri me hukuncin ɗaukan zakkan fit da kai daga gari akai wani gari daga nan dan coba sai a ce a dauka akai wandani daga nan a dauka akai jama misali ina hukuncin haka fitar da zakkan fit da kai daga gari akai wani gari bai halatta ba sai in akwai bukata bukatan ko shine a wayi gari gaba ɗaya dan coba ba mu bukaci kowa ya koshi da abinci duk gidan da ka kai mai shata Allah abinci mai yanka har jama'a zai rufe da ka kowa ya wadata to kaga babu bukatan shanzu a danco ba sai ka dubi wani gari ne suke da mabukata sai a dauka sai a kai garin amma in garin da kake akwai mabukata to bai halatta a dauke a kai wani gari ba sannan ma hukumun Lam tuwfiya walam yukhrij zakatul fitr mutun ne ya rasu bai fitar da zakkan da kai ba ina hukuncinsa idan ya rasu azumi da saura ba wani zakan da kai a kanka mutum ne an yi azumi goma ya rasu an yi azumi ashirin ya rasu azumi ashirin da biyar yau ɗin na ashirin da shida ya rasu ba wani zakan da kai a kansa don ya rasu azumin bai ƙare ba amma an ga wata gobe sallah a daren sai ya rasu yanzu wannan kaga ya yi azumin gaba ɗaya to wannan za a fitar mishi da zakan da kai amma ya rasu azumi ya rage tsora ɗaya ko biyu ko uku ko goma ko sha biyar ba wani zakkan fit da kai a kansa sai mas'ala ta gaba ma hukuman da fa'a zakatar fitsuri li shaksin muhtajin wa huwa ghaibun li sababin kai ne ka zo fitar da zakkan fit da kai akwai wani mabukaci ne sosai kuma ya dace a bashi sai dai kuma baya gani amma kuma ya yi tafiya dai zai dawo ne mai yiwa ya je sallah a garinsu mai yiwa yana aikin ƙarfi ya je wani gari ya yi aiki kuma ka cire ka san shi to ya halatta ka samo wani na kusa da shi ko wakilinsa sai ka ce ka karɓa ma wane ran da ya daka bashi ya halatta ko bai halatta ba aka ce ya halatta ba laifi musamman in ne shi mabukaci ne duk inda ya je kuma ko zai je wani uzuri ne ya dawo ko da ya dawo dai mabukaci ne ya halatta ka samu wani wakilinsa sai ka ce ga zakan fit da kai na ware ma ware kan da ya dawo da Allah sai ka mika mata ya halatta Matsala ta gaba hal min qaulin muayyin yuqalu inda ikhraj zakatul fitr shin akwai wata addu'a da ake lokacin fitar da zakan fit da kai babu wani addu'a da ake na fitar da zakan fit da kai duk wanda ya zo ya ɗauki addu'a ma za ka fitar da zakan fit da kai ka bar mishi kayan shi ƙarya ne. Iza akhrajna zakatul fitri wa wazza'naha 'ala al-ummali fa hal yujzu zalik mun tara zakkan fidda kai ne sai muka bada su wa ma'aikata ya halatta ko bai halatta ba misali sai a ce ga kungiyan da muka yi magana da azu kungiyan kula da mabukata to sai aka fitar da zakkan fidda kai sai aka raba waɗannan ma'aikatan ma'aikatan me ma'aikatan masu kula da mabukata din sai aka ce to sai a duba idan 'yan kwamitin dukkan su mabukata ne da aka an ce sai aka raba musu ya yayi dama aiwa mabukatan ake fitarwa sannan kuma ko a cikin babin zakka in akwai kwamitin zakka in za a fitar da zakka su ma kwamitin ana ba su ko da masu kuɗi ne su ɗan kwamitin ana ware musu su kuma ƙa'ida wannan a babin zakka ana ba su don me don dukiya mai yawa za su raba to in baka dan bashi ba shi ma fa zai zo ya danne na wasu ya sa aljihu to shi ma ka ci a dan ware mishi to amma a nan shi zakkan da kai dama asali wa nau'in mutane biyu kawai ake bayarwa fakiri da miskini su kadai ne kawai to idan ya zama waɗanda suke kwamitin akwai fakirai akwai miskinai to za a ba su ne don wannan cancanta nasu ba dan aiki din ba in don aiki ne ba za a ba su ba sai don cancanta za a duba sannan kuma ma hukuman kana ya ga zakatul fitri nuqudan ina hukuncin mutumin da shi ya tashi fitar da zakan da kai kudi yake cirewa kai baya bada abincin bayanin da muka yi dazu shine bai halatta ba in kuma yana ne sai ai malamai ne suka mun fata to zunubin yana kan malaman kamar yadda muka yi bayani dazu hal jibu zakatul fitri anil khadimati kai ne kana da wata mai maka hidima a gida irin yadda ake samun yar aikatau za ta zo ta yi muku wanke-wanke tana zuwa ta yi muku shara tana yi muku wanki ko kana da wani direba ɗinka a gida ko mai gadi ko wani abu da ya makaranta ka wanda yana maka hidima kana biyan shi amma to ya halatta wajibi ne kai akan ka in ka zo shirya zakkan fit da kai wa kanka da iyalanka wannan khadiman su ma sai ka fitar musu in su musulmai ne ya halatta ka amma ba wajibi bane don da dama suna maka aiki ne ka biya su ko yana zama maka a shago yana maka wani aiki za ka fitar mishi ne in ka so a matsayin kyautatawa amma in ba ka fitar ba kai laifi ba don dama aikin da yake maka kana biyan shi ba nauyinsa ya rataya a kanka ba sai dai in yi maka ba laifi kuma ka kyautata kana da lada mai yawa me hukuncin wanda idi ya zo mishi kwatsam bai iya fitar da zakkan fit da kai ba wato ga sallah ya zo kawai yana tunanin zai samu wani kuɗi yau gobe gobe kawai sai ga sallah fara an je idi an dawo abin da yake tunanin samu bai samu sai bayan sallah din bayan an idar da idi to a wannan lokaci in ya samu wannan abun to sai ya fitar da shi sai roki Allah madaukakin sarki ya yafe mishi dan dama da yake tunanin wani abu zai zo ya kamata ya ci bashi ai to tunda bai haka ba ya zo ya ankare bayan idar da sallan idi sannan ya tuna ya ankare to zai rama wannan abin ya bayar tunda uzuri ne ya faru shi kuma Allah madaukakin sarki ba zai kama shi da wannan uzurin ba tunda babu ne hal yajuzu i'qa'u zakatul fitr lil ummal min ghayril muslimina kana da wasu masu yi maka aiki a gida ko a shago ko a kamfani amma ba musulmai bane ya halatta da ka fitar da zakkan da kai sai ka basu a matsayin kyautatawa wannan bai halatta ba domin shi zakkan da kai annabi yace ana bada shi ne lil fuqara'i wal masakin sai ce minal muslimina ana bada shi ga fakiri da miskini cikin musulmai kawai ba a ba kafiri dan haka bai halatta a bashi ba amma abincin sallah an dafa abincin sallah a bashi ya halatta ibnatu lati ta'malu hal tadfa'u al fitr an nafsiha mace ce ba ta da aure amma tana aikin gwamnati ko dai wani aiki da ake biyan ta albashi to shin za ta cire zakan da kai wa kanta in ta cire wa kanta ya yi amma in akwai mahaifinta ko wani wanta ko wani wanda yake sama da ita ya cire mata shi kenan ya yi tunda tana ƙarƙashinsu ne amma sai don ta hutar da sai ta ce bari ta cire wa kanta wannan ya yi don ta hutar da sai ce bari in cire wa kaina da baba da mama ta ɗan rage ya yi amma a lazimta masa to tun da kina aiki ke za ki rika cire wa kanki mu ba za mu sake cire miki ba to wannan bai yi ba amma ita ta gamsu ta ni to zan rika cira don in rage muku ɗawainiya to in ta yi haka ba matsala ya halatta hal ta jibu zakatun تجب الزكاة عن الابن أو الخادم إذا كانوا غير مسلمين أنا إيا musulmi dan shi ba musulmi ba ko kuma a karkashin ka akwai wani mai maka hidima ba musulmi ba to in ka cire naka zarkan da kanka wannan ɗa naka da ba musulmi ba shi ma za ka auna nashi ka ce ga nashi a'a tunda ba musulmi ba ne ba a cire mishi domin shi zakkan da kai yana tsarkake azumi ne to ai bai azumi ba da ba a cire mishi hal yuqbalu sawmu man la yu'addi zakatun fitrihi mutun ne yayi azumi amma baya cire zakkan fit da kai shin azumin sa yayi azumin sa yayi Allah ya karbi azuminsa. sai dai azuminsa ya zanto naqis ne akwai tawaya domin ɗan adam tara yake bai cika goma ba duk yadda ka kai da azumi akwai kurakurai da sabon Allah da kai to wannan zakkan fit da kai annabi ce idan kai za a wanke duk kurakuran da kai a Ramadan sai zama azumin ka ya tafi wurin Allah cikakke kammalallu tas ba zunubi ko kwaɗe ba tasgaro ko guda ɗaya to idan mutum ya yi azumi bai fitar da zakkan da kan ba azumin ya yi amma waɗannan tasgaro tasgaro da aka yi ta samu fa suna nan da faci-faci nan da ɓuli da aka azumin shi zai tafi amma da gargada ما هو من دفع زكاة fitori liman aslama fi آخر يوم min Ramadana. Ana gobe sallah sai ga wani kafiri ya musulunta to ina hukuncin ka ga kamfid da kai ga wannan na'am yalzimuhu an yakuma bi sadaqatil fitri li'annahu kana minal muslimina ya musulunta gobe sallah aka ce zai cire zakkan da kai mana duk da kwana ɗaya tare yanzu misali ana gobe sallah misali sai yanzu wani kafir ya zo musulunta to yana musulunta maza ce ta kame bakinka ana shan ruwa shi ma zai sha ruwa azumin shi daya da haka ya zo ne azumi ɗaya ya rage sai aka tsara ka da shi ya musulunta to shi kenan shi ma gobe sallah da safe sai cire zakan fit da kai shi ma ai duk da guda ɗaya yana bukatan a tsarkake zai lafiyayye sannan mas'ala ta gaba ma huwal afdal me yafi falala fitar da zakkan fit da kai a cire shinkafa ko alkama ko dawa ko gero wanne yafi sai ka ce ka dubi abincin da aka fi amfani da shi a garinku sannan kuma abincin da aka fi bukata a lokacin yanzu sallah yana zuwa an fi bukatan shinkafa akan masara da aka zaga masaran har faduwa yake ba a tashi ana ta shinkafa ne kowa na bukatar shinkafa musamman yaro kai yanzu duk za ka yi sha'awan tuwo shi inaha ai zai maka sace shi shi in dai da shinkafa to masha Allah to a dobe abin da aka fi bukata don haka abin da aka fi amfani da shi na abinci kuma ya fi tsada to don aka cire shi a matsayin fidda kai an fi samun lada mai yawa hal tujzi'ul makrona fi zakatul fitri mutum ne ya zo fidda zakan fidda kai sai ya auna makroni ko supageti ko kuskus a matsayin fidda kai yayi yayi ya halatta ai abinci ne ana cin shi a matsayin abinci a zauna a kai ai da ka sai ka je ka sayo buhun makaroni buhun spaghetti ana samun buhunan su sai ka yi ta auna ko kuma ka sai leda ledan su amma dai sai ka fasa ledan ka yi ta auna sai ka fitar da shi ka ka fitar da mai tsada ne a shi ma to in mutum ya fitar da shi yayi ba laifi sannan shi ya halatta توزيع فطرة واحدة على مجموعة من الفقراء كاسد زكام في الدكين يا كي مودو أكو مودو هدو مودو بيار سيكا سامو تلكا وابدا أكو سيكا باسو أدنقل سيكا غاشي كرابا حقا يا هلتا كوبي هلتا با حقا يا هلتا كابا ka ba ka يا gashi kura ba ya ya halatta sa'i ɗaya sai ka ba wani sa'i za ka ba wani da hakan shi yake amma hakan ma da ka ba su raba tsakanin su yayi ba laifi zakan da kanka ya karbu ashabul i'aqa mas'ala na kusa da karshe A shadida waɗanda suke fama da wani rashin yanayin kansu kuma abin yayi tsanani misali mutum ne zaka same shi ko dai yaro ko kuma ya manyanta amma bai mallaki hankalin kansa ne kyau ba kama akwai ɗan hauka haka tattare da shi ba shi da cikakken hankali wato bai samu isasshen lafiya ba to amma yana da dukiya shin ya halatta a cikin dukiyarsa a cikin masa zakkan da kai aka ce ya halatta da zaka samu duk da irin hali da yake ciki na rashin hankali da sauransu ai yana yin azumi to wannan ya nuna kenan yana da hali za a fitar da zakkan da kai a cikin dukiyarsa sai na karshe. mal qawlu fi man ya'khudhu zakatal fitri thumma yabi'uha fi hinihi mutun ne an auno zakkan da kai an ka masa mudu uku mudu biyar ana bashi ko gida bai shigar ba sai to ko akwai mai saya ne sai sayar a wurin ya halatta kace ya halatta ba na shi bane yanzu ai kai da ka bashi yanzu ka bashi ba ruwanka kuma me zai yi da shi dan ka ya ga dama ya sayar eh ka ba shi masara zai sai dama za a nemi shinkafan shi ne zancen ai to kaga sai ya samu mai saya mishi tun da wuri Na ka ba laifi ba matsala ya halatta zakkan da kanka kuma yayi ka waɗannan su ne matsaloli da za mu tattauna a kansu insha Allah ba tambaya aiko masha Allah to abinda na'am ya ima abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana Allah maɗaukacin sarki ya hore kowa abinda zai iya fitarwa na zakkan fidda kai don ya samu falala da kuma tsarkakewan azuminsa muna sake roƙon Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana wannan azumi din karshen sa lafiya ya sa mu yi ibadan sallah lafiya gobe dan Allah ya kai mu za mu zo mu rufe mu ɗan yi bayani kaɗan dangane da abin da ya shafi ladubban idi da akwai abin da ya kamata a tunatar da musulmi a kai abin da ya shafi idi azumin sitta shawwal na dan yi tsokaci kaɗan a kai daga nan sai mu rufe majalisin kuma sai wani shekara in Allah ya kai mu Allah nuna mana gobe lafiya ya ba mu ikon haduwa a irin wannan lokaci subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka